karka ita yi kuna mun wuyi kunan har da ka zo gurin sana'a ta kace da kuna mun wuyi sai an tumudin jinka wallahi kai bala bala bala kiran ka nake waye ya sayar maka da wannan wuyi na ce waye ya sayar maka da wannan wuyu kuma a ina ka sayo ta auren balagu auren balagu balagu ji ibuta kai na tambaya ka kyale shi na amsa mana bana son nan shi na tambaya shi zai da amsa ba kai na tambaya ba eh, bala ga mun hayin gagarau na hayin ko eh. to kawo ta majuna yanzu kai bala yanzu kai bala san da yana farin ciki yana annashuwa ɗansa ya girma ya isa moro shine zaka sashi a bakin ciki dan Allah dan annabi ka kyauta a kama ka a kashe kuɗi a beli ka ya kwana da bacin rai uwarka ta kwana da bacin rai yan uwanka su kwana da bacin rai yanzu bala ka kyauta bala shaye-shaye ba shi da amfani ba mai cin moriyar wannan shaye-shaye naka daga ma'aikatan tsaro yan kwaya ne yan eh, doka ne su kama ka su karɓi kuɗin su kai kuma iyayenka su kwana da bakin ciki da bacin rai da Allah da annaba kiyaye je ka amma ka zo ka same ni a gida ka same ni a gida eh. jarmai daga Allah ya cece ka na kuma ji daɗi da na zo na same ka ka buɗe kayan shayin ka rigijib ah, an fara ma do Allah do annaba a daure a cije a rike sana'an nan hannu biyu insha Allah a ah, yanda ka yanda kake jin ana cewa na gujin guda eh. na gujin guda ne ma kwana zaka ce zaka je ma na dago ye eh ana na fan beguwa ina zaka je ne za mu je gurin gurin shayin na fan beguwa na fan beguwa eh. da kyau kuma jarmai do Allah do annaba sai an yi haɗa ƙarfi da ƙarfe guri ɗaya. An gama. Kai ma ka taimaka a daure a tattaro matasa a hana shi shaye. An gama. Allah Ubangiji ya shirye matasan mu. Ina malam balala. Eh na ji. Yayin da zai inda cika masa plus uku. Eh. Kwana ike ina ina karatun Qur'ani. To alhamdulillah Allah ya sa albarka a cikin wannan harka ta shayi. Allah ya da. Na gode. Na gode. A daure da Allah a daure. Allah ya da. A daure yawa. Insha Allah rabbi. Allah ala buɗa. Abinda kai mun fa ban ji daɗi ba sai na gaya ma kwartukwar. Allah ya ban ji daɗi ba. Hmm. Allah ban ji daɗi ba. kawai dan kai ne amma in ba da kai wallahi gadan arse fannu wallahi in ba da ban a ce kai ne ba wallahi kaf unguwan nan ba mai mun abin nan daga mai kafa Allah wallahi kai kai bakan ne ba ba ya matsawa ba kawai na galin gaba to yanzu akwai abin da <clears throat> akwai in ba dan dan ba na amma san tada zuban sha ba kwacewa eh amma ba ana kunna ba a can tsallake yan tsallaka yau ka kunna zagin da neman dazu wallahi sai neman dubun sa kwale ta abun kan babu